Najdad Studio. Ka'ura da Aisha. Bai kamata ka gaya mu haka ba. Dakata da Allah, mu zuba ni da kai mu gani. Za mu ga yin nasara. Kuma na rasa ya zan yi Ahmad ya rabu da ni. Kuma ba ni da kowa sai ke. Hanya ku rayuwa za ta yi wa haka Aisha? Ba sake haƙura ki bar kukan nan ba? a duk sanda na tsaya da a kusa haka ina jin zuciya tana kokarin bugawa ka san ko yadda ta take barazanar bugawa anya anas ka san ko me yaso shi yasa nake guje masa abin da zai zo ya dawo ina gujewa haduwa da ummi idan ka ce rabu da aisha sai ka gaya mun ni ya zan yi da ta zuciya da take ɗawainiya da ta santa tun ƙuruciya don allah ka taimaka ma a da juna Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa ku yi like, share, comment yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku. Najdad Studio muna maraba da ku. Daddy! Daddy! na gaskiya a sanni ya samu gurin zama cire mini lafiya? ina haba Umi, haba Umi, yanzu ta za a ce har yanzu biki hankalin da za a ce kin yi shekarun da bai kamata ka dinga fadawa dakin mahaifinki kai tsaye ba haba Umi. gaskiya ai wannan ne ma yake shiga tsakanina da mahaifina gaskiya ni da mahaifina har sai an ma wani iso saboda zan shiga ɗakin shi ni kike faɗawa haka ki ɗauke ni fa mamanki ni fa mamanki ce fa ne da yaya za a shiga tsakaninki da mahaifinki daga faɗa miki gaskiya sai ki ce ina ina ina shiga tsakaninki da mahaifinki hakan shine faɗan gaskiya ni gaskiya in dai har haka da ki ci gaba da yi ba zan taɓa baki mutuncin ki a gidan nan ba to tunda ba ki a ɗaukan gyara ba sai ki je ki nemi shi cikin gidan nan kin zan shi kenan. Ba zancen ba na ɗaukan gyara ba ne. Gaskiya ni dai wannan soke ki shiga tsakana da mahaifina in dai har akan haka ne gaskiya ni ba zan baki mutuncin ki ba. Ummi ya kamata ki nazo, ki san cewa ke mace ce kuma kin girma kuma gidan wani zaki aure fa za a miki ki san me zaki je ki tarke ma a gidan uban wani ba. To ai sai ki bari na je gidan wani tukunna kafin sai ki ga ya miki. so ne so so gaskiya a sanni ya samu gurin zama cire mini tantama kare da in je ni in sha wuya ne a cikin su so so so ne ai zai ne zabi na ni dai zabi na ke ce gaskiya niki nake so a zuciya mm, Ko da masu tumbaya Na so so ne Shi da so so ne mm, So so ne Aisha, Aisha. Na'amma. Tun da na saki aiki ki yanka min kukwamban nan amma abu ya gagara har yanzu? Yaushe dan Allah za ki dawo da kazar-kazar yadda kika saba ƙoƙari kika saba aiki in an baki. Gaba ɗaya kin canza Aisha. Wai shin Aisha baki san tsoro na ragwage ba ne? Eh? Ya kamata a ce kawo yanzu kin tsaya da ƙafofinki tunda kin riga kin bar gidan su ummi. Ki sani cewa yanzu gashin kanki kike ci. Da a ƙarƙashin su kike. Yanzu kuma ba ma ƙarƙashin kowa. Muna nema ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kamata ki zama jajirtacciya, ki fuskanci kuma abin da zai zo miki nan gaba. amma umma na kasa manta yadda umma ta har gidan nan da ci mana mutunci haka kawai umma ni ko da yaushe ko kallon ummi nake a matsayin mara imani umma wai dama haka masu kuɗi suke ba san darajar mutane ba a'a Aisha idan kika yi haka to baki wa sauran al'umma adalci ba ba kowaɗanne masu kuɗi ba ne azzalumai su dai su ummi su ne suke da irin wannan mummunar aƙida amma kuma menene yanzu ya zama tarihi insha Allah zan yi da ke so amma ni ana son Ahmad ya shiga sabgata in dai akan so ne zai riske kunci. Saboda ya zama dole ya banne na rayu ne kaɗai. Hakan shi kaɗai ne zai bani damar fuskanta abin da ya kamata na fuskanta a rayuwata. Aisha kenan. Ki sani cewa ko kina tare da Ahmad ya zama dole ki zage dan tsanki saboda talauci ba hauka ne. kuma ba abin da yake dawwama a rayuwar nan da kike gani. Allah na iya canza wa bawa rayuwa duk sanda iga dama. Su karan kansu masu kuɗin da kike gani dare ɗaya sai ga Allah ya saukar musu da wani ibtila'i sun rasa komai. Ke kuma da kike kallon kanki a matsayin makaskanciya sai kiga Allah ya canza miki kyakkyawar rayuwa. Har kullum fata na Ubangiji Allah ya baki miji na gari wanda zai suturta ki ya duba maraicinki a rayuwa. Kar ki sake ki zama sakara a ƙarƙashin masu shi. So nake ki zama jaruma domin ki tsaya da ƙafar ki nan gaba. tomma zan yi ƙoƙari in yi kafin da kike so. Insha Allah kuma zan yi ƙoƙarin zama jaruma har a zuciyata. Yawwa, 'yar albarka. Allah ya shiga lamarinki. Allah ya miki jagora yanzu ki tashi ki je gidan talatu mai ma kuɗi kuɗi ki karɓi min tunda na fito bar ni zan zauna na ƙara wannan aiki to shiga mm. ki ɗauko mayafi mm, So so me, so so me. Assalamu alaikum. Anas, ashe kai ne? Ni ne gingiyar. na gaskiya a Baki tambaye ni abokina ba. Na san yana lafiya tun da na ganka cikin walwala. Gaskiya ne, amma Aisha, me yasa ke gujewa abokina? alhalin kin riga kin san cewa ni ne miki so ban da taɓa irinsa ba ko kuma kin samu wani kika manta da alƙawarin soyayya ku da shi ne. Ko ɗaya har abada zuciyata ba za ta taɓa samun madadin Ahmad ba. Sai dai ya kamata Anas ka duba lamarina da shi ba zan jure wulaƙancin da ake mana a sa ba. Na san kai da shi duk abu ɗaya ne ba wani abu da kuke ɓoye juna. wannan gaskiya ne ni kaina na gaya masa haka tunda duk wata mafita an ba amma babu nasara hakuri kawai shine mafita wani duk dan halin ai yana kishin iyayensa ko ba kamar Aisha yawa Anas dan Allah ka daɗa wayar masa da kai ni wa junan mu fatan alkhairi zai komai kawo mana kwanciyar hankali insha Allah zan yi kokarin yi masa magana idan kun yi haƙuri za ku samu sauyin alkhairi dukanku to haka ne anas na gode ni zan wuce umma ta aike ni na san yanzu haka ma ni take jira insha Allah wajen mu kokaro to anas na gode sai an jima Aisha Aisha Lama Anas Lafiya dai ko? eh lafiya lafiya aisha yaushe kenan sai na je ka shi na gaskiya asan ne ya sa gurin zama cire mini tantama kare da inje ne in sha wuya ne a cikinsa so so so ne ai zai siki zabina zabi ni dai zabi na ke na gaskiya niki nake so a zuciya mm, ko da masu tambaya da so so ne shi

eh zan yi magana da ita ba matsala insha Allah to na gode eh zan yi magana da yata eh bare kuwa <laughs> Idari dama kana ciki? Ina ciki mana. Yaya haka kuma ya na ganki ne bayan da nake tunanin ganki ba me yake faruwa kuma ummi? Idari tun ɗazun na zo ina ta neman ka ban ganka ba. Haba ummi. Gidan nan bakonki ne? Ko ina ki shiga ki duba mana kuma ga waya nake daukan wayan wasu ma na wayar yata ki kira ni mana kice min eh, kina nema na biki ganna ba gaba an ninki kuma Dadi na fita tun da zan waya na sai kuma na ji kiran wayan ka shi yasa waya na ne ba Dadi na tambaye anti na na kake ta ce me ita wata sayin da kake ba Ni abin da na kasa ita yanzu bata san ina gidan nan ba Dadi wace ce min ya yi tukunna sai dai na tsaya sai ta ga abin da take ka dan mu suke zuwa gurin ka dadi kai fa dadi na ne bani da sama da kai fa. Zancen banza zancen wofi. Ke da gidan ubanki a ce sai an miki iso? Wannan irin iskanci ne. Ita Hafsan ce ta ga miki haka? ce mun ta yi sai dai na jira ta gama duk abin da take yi kafin za ta min iso zuwa gurin ka. A da sake an bai mai kaza kai ba zai yi ba a cikin gidana. kina yata a ce wai zaki je guri na a ce ne muke so wannan iskancin ba zan karbe shi a cikin gidan nan ba don Allah ki kwanta da hankali ki bana wani abu da tashi hankali me ina naki na damuwa gani ina da raina sai an miki iso zaki so inda nake dadi ita tace ke da gidan ubanki a wannan zancen da sake a cikin kanka ba na son wani abu na tashi hankali me na damuwa a ciki gani ina ina raye ina zuwa tsaya ina zuwa bari in same da Allah ta ce ta samu ha ki hausa Hafsa! Hafsa! Baban Ummi ga ta nan haka. Gani nan. Ke? Bari in gane. Duk wannan irin makircin naku na mata, ni ma na iya ganewa. Ba na san iskanci da rashin mutunci. Wani irin tsari ne wannan? Sau nawa ne miki magana akan yarinyar na ummi? Ki rinka daga yarinyar na kafa. Yarinya da gidan ubanta. Idan za ta yi abu wai sai ta nemi iso. Wannan wani irin tsari ne? Yarinyar nan fa ita kaɗai gare ni ba. tsakani fa da Allah tsakani da Allah shikenan kuma sai ki tsarin ya a gaba sai kin haifar mata da matsala tunda kuruciyarta sai kin ja mata wani abu kuma ta zo ciwo ya same ta ki zama masifa akan me baban ummi duk abin da nake yawa ummi ba ne mata da nufin cin mutunci ina mata domin tarbiyya ne baban ummi kada ka manta cewar ummi fa wani gidan zaka kai ta ta zaman aure bai kamata ba a ce kamar wannan yarinyar gardiya balagaggiya kamar wannan wai ta dinga fadawa ɗakinka kai tsaye haba baba kun wani irin so ne wannan ya kamata a ce ɗan nan kwaya ɗaya kana takama kana da ya kwaya ɗaya to ya kamata zama tamkar dubu kwaya ɗayar wallahi haba baba kun wani irin so ne wannan haba baban kun hafsatu hafsatu hafsatu kina nufin ni ban iya tarbiya ba kenan ke ce gidan tarbiya eh ba ni da tarbiya kenan ni ban sarta ba sai ke ba ina nufin baka da tarbiyya ba amma dai ina so ka gane tunda ka tuce cewa ka ce kwana ɗaya kake da duniya na ya kamata ka zama ɗaya kamkar da dubu bai kamata ba kuma ɗiyar mace ce kuma ka dinga mata haka da namiji ne duk abin da kai mai zai amma mace gidan wani za ta kuma babu tarbiyya ka abin da take mu saboda ba kama nuna mata ni ina da muhimmanci a gurta ba yarinya da ta bi ta na ni bi ce fa uwarta ba ba cutar da ita ba wallahi yanda ka san ƴar ciki na wallahi ka zama da tarbiyya amma kana nuna mata so so so irin wannan ai yayi yawa sai ta lalace mace ce ba ba namiji bace ba ba tabbas so so ne san ka yafi Hafsatu magana ta ƙarshe yarinyar nan a barta ta yi abin da take so a gidan ubanta kar ki ƙara shiga cikin lamarinta ya ta ce ba ni da sama da ita in ba za ki ba ni gudunmawa mu tallafi maraicin yarinyar nan ba to ki fita daga hanyarta na gaya miki haka nake so gidana ne saboda haka ba abin da zai raba da yata ke ku auro ki nayi a dalilin ummi mata biyar na rabu da su kuma idan aka ci gaba da matsa mata zaki zama alaiki ce ta shida wannan ita ce magana ta ƙarshe idan kin ji idan kunne ya ji to jiki ya tsira yawwa Na lillahi wa inna ilaihi raji'una ba ka son faɗa ba gaskiya akan ummi in dai akan ummi ne ba ka son amma in Allah da za ku gane abin da nake nufi na zauna, zauna, zauna ne magana. shi ke siyo owo wayan ji mai tallan totowa umina abin da yasa nace da ke mu zauna ummi so nake yi ke mun bayani menene ki a rayuwa kagab ne miki alƙawari insha Allah sai ne miki maganinta ummi ni ne fa mahaifinki kar ki manta mahaifiyarki ba ta dare ni ne yanzu uwa ni ne uba me kike da bukata da ba zan iya miki shi ba gaya min me ki? Dadi, Dadi Ahmad ne. Ahmad kuma? Wai har yanzu matsalar Ahmad din tana nan? Dadi Ahmad har yanzu baya so na. Ya faɗa min kuɗi bai taɓa siyan so ba. Dadi wai haka ne don Allah? Ƙarya yake yi, ƙarya yake yi, ƙarya yake yi. Kuɗi babu abin da ba sa siya. Kuma Ahmad ɗin guda nawa yake? Ahmad fa ƙarƙashin iko na yake. saboda ka ke ba gargashin ikon keke tunda da ke ata ce wanda duk yake gargashi na kima da gargashin ki bai isa ya jayayya da iko na ba a gargashi na yake saboda haka abin da duk ake so yayi dole shi zai yi wannan karma ya daga miki hankali dadi har yanzu fa Aisha yake so Me ce kuma Aisha ha haba eh, umina me zai ci gaba da daga miki hankali dangane da wannan yariyar Aisha nan bakar ki manta yar aiki ce fa a gidan nan kuma yar aiki ce a gargajin ki ke kika sa aka dauke ta aiki kuma da ta matsa miki ke da kanki kika ce da ni in kore ta kuma na kore ta ba ta gidan nan to kuma me zai daga miki hankali Ahmad dai a gidan ne yake kwana a karkashin iko na a karkashin dukiyata a karkashin arziki na wanda arzikin da duk duniya ba wanda yake da iko da shi bayan ni sai ke kuma ba ta gidan nan me zai sa ta rika damin ki ki rika ta kina jin cewa wannan wata wata barazana ce a tare da ke me ce mecece Aisha me aka aka Aisha gaba ta don Allah ki daina damuwa ki daina tana wannan yarinyar ba abin da za ta miki Dadi kai min alƙawari. Ahmad zai daina son Aisha ya so ni so na gaskiya in dai wannan ne ki kwantar da hankali ki sa a ranki cewa duk abin da kike nema kin same shi umina ki min dariya mana ko na dan samu sassauci wannan ba na abin matsala ba ne, ummina ni duk abin da kike so an shi nake so kuma in Allah ya yarda maganar Aisha zai manta da ita a rayuwarsa gaba daya kuma dole iso ki me tafi ki zai wani dinga wani abin nan abin nan irin na yaro ka ci ka sha ka murmure maka kaya in baka abinci in baka yin ruwan sha in baka makwanci mai kyau kuma ga yata tana son ka karɓi tunanin wani wai wai wai kai zaka wani guri daban in ban da shashanci ma idan rashin tunani da rashin lissafi irin waɗannan yaran ga san ta da yata kyakkyawa kuma a ce wani zai rika wani abin nan kwantar da hankalin ki don Allah ummina ki da damuwa insha Allah na gode dadi na <laughs> a gurin kefa alhamdulillah to haka nake so duk abin da yake so a duniya ga yamin shi za a yi miki shi in Allah ya a sanni samu gurin zama kin gari Allah ya. Allah ya A cikin su so, so so ne. Wada lafiya. dai zuci na gaskiya niki nake so a zuciya mm, ko da masu tambaya to umma yanzu kenan sai ki ta zama da ciwo ni zan fita neman kuɗin maganin insha Allah Allah zai ba mu umma gwara mu je a'a Aisha ba son jin wannan kalma ta gaba yanzu a rayuwar nan ta yanzu ‘ya'ya mata kiwon su ake yi. Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taba gararrawa ku yi like share comment yadda da zarar mun dora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku Najdad Studio muna maraba da ku. His old name So, so mean So, so